'yan uwa da abokan da an ka taso da su ko abokinka hamuruwa kana iya haɗuwa in aka gani cikin wani ne yanayi kun taso tare babu darin da jimagi bai ni ba bai gani ba Allah shi wada ka tattame tame babu alhairan kila da bai ma ba inda an ka hito sai ya zanciya a kama ganin ka tare da shi walakance to hamuruwa ka kai mai halin nan ita kan ka haɗuwa to wajibinka na ga muruwa to lalle ka kare mu wannan taka ka kyautata mishi a gane cikin hali mai kyau duk sadda an ha gane tare da kai tsatsatsab ba a gane shi tare da kai ba kamar almajiri to duk wanda suna cikin ku shuha fa inna shuha domin haƙiƙa ruwa a halaka ita ce ta halaka man kana qablakum waɗanda sun ha kasance kaninku sun kasance ba su ba da sadakoki na wajibi da na muruwa da na al'ada